26 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da uku ga watan august shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in arrabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin alƙayyim aljauziya allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan bayyana mana malaman addinin musulunci ne wanda su malaman nan sun samo asali daga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda su ne suke a makarantar farko da annabi ya kafa kuma ya karantar da su yana daga abin da ya zama wajibi ga duk wanda zai karatun addini kuma yake fatan ya fahimci ilimi na hakika kuma ya fahimci a ina da ina ake zuwa a nemi ilimi a wajen suwa kuma musamman in yana son ya fahimci addini fahimta kyakkyawa to yi kokari ya san annabi da ya zo da wannan addini annabi shine source shine tushe na wannan ilimin to suwa ne ne almajiran shi na farko su kuma almajiran annabi na farko suwa ne ne almajiransu domin ba ka cewa sahabban manzan Allah su dukansu malamai ne amma su dukansu sahabbai ne kuma su dukansu masu daraja ne da falala kuma su dukansu 'yan aljanna ne amma cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai manoma cikinsu akwai waɗanda suke aiki na sana'o'i mabambanta cikinsu kuma akwai malamai irinsu sayyidina abubakar umar usman ali irin sa abdullahi dan mas'ud irin sa abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas irin sa abdullahi dan umar da dai sauransu wanda duk malam ya riga ya yi mana bayani dalla dalla a kansu in ba manta ba karatun da ya gabata malam ya dauko mana wani fasli mai matukan muhimmanci inda ya tattauna akan ilimin sayyidina umar kuma a irin waɗannan bayanai da malamai suke gabatarwa suna nuna mana cewa lallai mu cire hasada a cikin zuciyarmu ba don komai ba sai dan zaka ji ibnu mas'udin ya zo yana yaban wanda kai a tunaninka ibnu mas'ud ya ɗara wannan ilimi to amma kuma zaka zo ka je na cewa ai ana neman ilimi aka samu wani magana ya kare mun karanta da ku sanda zai da dan sabid ya rasu ibnu abbasin tsayawa ya akan kabarin yana cewa haka ba yadhhabul ilm yace yanda kaga haka haka ilimi zai tafi ma'ana bizihabil ulama malamai irinsu zai dan sabit suna rasuwa to haka za a waye gari watan wata rana ilimi ya kare ina fatan mun gane wannan da kyau to yau sai ce faslun ga wani fasli Uthman ibn Affan Usman dan Affan dhunnurain sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuri ayya biyu na annabi sannan khalifan manzan Allah sahabin manzan Allah attajirin da ya amfani da dukiyar shi wajen gina addinin musulunci kuma abun mamaki shi usman dan affan dan nan dan uwa ne na jini na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda mahaifin annabi abdullahi yana da kanwa an wannan ita ta haifi ya etta ita ta haifi usman shi kuma abdullahi ya haifi manzan allah kenan manzan allah matsayin kawun na usman yake ina fatan mun gano wannan da kyau kaji inda tsatsan nasu yake ɗan famili ɗaya ne ta ɓangaren uwa kuna fahimtar wannan to amma da yake 'yan shiya sun iya makirci wannan tarihin sai suka bi sai suka binne shi mu ko malamanmu da yake bin tarihi na keke da keke da bin diddikin al'amara ba shi ke mu ba sai muka bar su suka gurɓata al'amarin tarihi al'amarin tarihin musulunci sai zo musulmi a hagungunci sai ka ɗauka usman ɗan affan wani bare ne can daban sai ka ji ana ta zagin maka banu umayya banu umayya banu umayya so ake a zagi manzon allah a fakaice an rasa hanyar da za a zaga allah madaukin sarki ya sa mu dace mun yi cikakken bayani dangane da nasaban sayyidina Uthman a cikin karatun da muke na ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu dace wa kana min al muftina Usman ibn Affan yana daga cikin manya-manyan malamai masu fatawa malamai masu majalisi malaman da suka zauna shiryar da al'umman annabi sakon da annabi ya zo da shi Usman yana ciki duk da kasantuwan shi ɗan kasuwa ne ƙala bunu jarir ibnu jarir ne tabari sayyidul mufassiri ne ce ghaira annahu lam yakun lahu ashabun yu'rafun abinda kadai ya saka ilimin sayyidina Uthman shi bai da zaunannin ɗalibai sanannu ne waɗanda suka zauna karantar da ilimin da shi ya karantar da su wannan yasa sai baka jin labarin karatun ibnu a sayyidina uthman ya shiga gari malo ya ce wal muballiguna an umara futiyahu wa mazahibahu wa ahkamahu fi dini ba'adahu kanu akthara min al muballigina an uthmana wa mu'addina anhu ɗaliban da suka zauna karantar da ilimin da sayyidina umar ya karantar da bayyana fatoyin shi da irin hukunce-hukuncen da ya yi a cikin al'amarin addini a bayan rasuwan sayyidina umar ɗin sun ɗaramma waɗanda suka tsayi wajen karantar da fatoyi da ilimi da hukunce-hukuncen sayyidina uthman da yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau zai iya yiwuwa kana da ilimi ilimin da ya fi na kowa ma amma in ya kasance ba ka da zaunannin ɗaliban da suka koyi wannan karatu daga wajenka kuma suka je suka zauna zaman karantar da wannan karatun a madadinka to iliminka ba inda zai ci ba za ma a ji labarinka ba kwata-kwata ina fatan mun gawa wannan da kyau aka ce laithu afqahu min malik lais dan sa'ad ya fi maliku fiqhu ya fi shi ilimi ya fi shi komi ma amma matsalar shi lais dan kasuwa ne bai da almajiran da suka tsayu wajen isar da sakon ilimin shi da yake da shi amma shi imamu darul hijira yana da zakakuran ɗalibai waɗanda suka kai suka komo wajen karantar da ilimin da suka tsotsa daga wajen shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine bambancin yanzu misali in ka je duniyan 'yan shi'a makirai za su ce maka dan me za a ce 'yar annabi fatimatu zahara za a ce ba a ji iliminta ba hadisanta babu babu fatoyinta ba ba ba gashi nan da suna ta faɗi sai ka ce kwarai da gaske ba ta da su ba ta da ilimi ne sai a ce tana da shi amma me yasa aisha ta fita sai ka ce to ku sa ku nutsu fatima bayan rasuwan annabi wata shida ta yi a duniya ta rasu aisha kuma bayan rasuwan annabi sai da shekara hamsin da shida ko da me wata shida nan safiya da yammaci karantar da hadisi take babu kakkautawa ita kuma wancan mai shekara hamsin da shida so ɗaya take a yini dole mai hamsin da shidan nan tafi wancan kuma fatima bata zauna zaman karantarwa ba domin bayan rasuwan annabi firgicin rasuwan sai sa mata rashin lafiya rasa uba wasa ne ballantana uba irin manzan Allah jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wannan ne abin da ya fi dacewa ya zama wajibi a ba su ansa da shi a bisa abin da yake na hakika a tarihi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ali ibn abi talib to bayan sayyidina Usman sai kuma sayyidi Ali dan Abi Talib Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda mala yace wa amma Ali ibn Abi Talib alaihi salam amma shi sayyidina Ali dan Abi Talib wannan kalma na alaihi salam da ake danganta ta ga Ali da sauran ahlul baiti malama akida suka ce babu kyau abin da ya kamata yanda ake cewa radiyallahu anhu ake yin taraddi da sauran sahabbai su ma ahal baita abin da zai masu kenan fadin karramallahu wajahu shi shi wannan bid'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau malai yace fantasharat ahkamuhu wa fatawihi shi sayyidina ali dan abi talibin hukunce hukuncen da yayi a zamanin rayuwar shi da kuma fatoyin shi sun yadu walakin qatalallahu shi'a ibn al-qayyim yace Allah ya tsine ma yan shi'a albarka fa innahum afsadu katiran min ilmihi sun ɓata mafi yawancin ilimin Sayyadi ali bil kadhibi alaihi ta hanyar kirkiran karerai su danganta mashi yanzu kamar littafin nahjul balaga suna cewa wai hudubobi ne na Sayyadi ali duk ƙarya ne dan abin da yake na sayi da na hali dan kaɗan ne kamar misali bible suna cewa maganan allah ne maganan allah a ciki dan kaɗan ne sauran duk kare-karen su ne haka littafin na Hajil balaga haka mafi yawancin littattafansu gaba ɗaya in ka je ka bincika za ga ƙarya ne saboda shi'a suna cewa izasta na ra'ayan wa haditha suna ganin wani ra'ayi ya burge su kawai sai su shiga ɗaki su kero wani hadisi kawai sai zo ma annabi ne ya fada to mutanen da suke da irin wannan kazanta irin wannan corruption ya mamaye su duk abin da suka faɗi sai an sai an yi bincike a kan shi to da wannan ne sai malaman musulunci suka za suna shakka da tambaba dangane da mafi yawancin maganganun da suke danganta ma sayyidina ali da sauran yan dakin shi sai aka waye gari ana cewa sayyidina ali ya ce zaka samu mutane suna taka tsantsan mai yiwuwa yana daga cikin karerayin da waɗancan yan shi'a suka kirkiro suka danganta mashi ولهذا تجد أصحاب ashabal من min الصحيح malam ya ce da wannan ne za ka samu malaman hadithi musamman waɗanda suka sa sharaɗin sai ingantacce za su ruwaito la ya atamiduna min hadithihi ba kasafai suke dogaro da duk wani hadithi da aka ce sayyidi al ya ruwaito ba wa fatwahu da kuma sauran fatoyin shi illa ma kana min tariki ahli baitihi sai in hadisin da yazo ta hanyar ahlul baiti to su ma in shiya da su gane ana wannan takatsantsan sai su koma suna kirkiran hadisan ƙarya da isnadan ƙarya sai su danganta sai su ce ta hanyar ahalul baiti ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai malai yake cewa min tariki ahalul baitihi wa ashabi abdullahi ibn mas'udin ko ta hanyar ɗaliban abdullahi ɗan mas'ud ka abidata as-salmani wa shirah bin abi wa'il wa nahawihim sai ta hanyar waɗannan to su kuma 'yan shi'a ba su yadda da abdullahi ɗan mas'ud ba ba su yadda da alƙali shiraihu ba ba su yadda da wa'il ba da duk waɗannan ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi'a suna cewa bayan rasuwar manzan Allah wai sahabban manzan Allah baki ɗaya sai suka yarda sai adadin da ba su wuce hudu zuwa bakwai ba wasu kaɗai ne suka tsaya a musulunci kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda wannan ƙarya ne babu mutum ɗaya tallin tal daga cikin sabon annabi wanda ya ridda a bayan rasuwan manzan Allah babu shi waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi isharar za su zo cikin musulunci ne a bayan rasuwan annabi su aka samu wannan matsala a cikinsu wanda Allah ya yi ishara ce idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan ne da suka shigo cikin addinin musulunci gayya sosai sai ya zama sun musulunta ba su dace da tarbiyyar da annabi ya masaban shi na farko ba kuma ya zo ya rasu shi ne sai aka samu wasu su sun koma bautan gunkinsu da aka fidda su daga gare shi wasu kuma sai suka koma suka nitsa a cikin duniyar munafinci wasu suka tsaya a cikin musuluncin amma kuma suka yi imani da cewa musailama manzan Allah ne lokacin da aka ratsa su aka ce sai sun kawo dalilin ya aka yi musailama ya zama manzan Allah sai wani mai suna rijal sai miƙe ce wai shi yana wajen manzan Allah ya ce musailama manzan Allah ne yi ƙarya da ƙarere ya cusa mutane cikin bala'in da suka fada a ciki mun gane wannan da kyau ko shi sa ku yi hankali ku yi taka tsantsan da ƙarya wallahi ƙarya mugun sharri ne ka ɓatar da wani don wani abu na duniya ko don ɗaukakan wani ko don buƙatan wani ka shiga bala'in da ba zai ƙare ba haka waye gari waɗannan sun ce su musulmi ne amma kuma sun yi imani da musailama manzan Allah ne suka ja gefe wannan gaba ɗaya babu wanda ya shakkan kafircinsu wasu kuma suka ce sun yi imani da fulaiha shi ma manzan Allah ne da aswad ansi shi ma manzan Allah ne wasu kuma suka ce sun yi imani da saja ita ma manzan Allah ce ita ma manzan ne ya ce kenan kun gano wannan da kyau ko haka suka bi suka karkasu duk wani abin da yake na musulunci za su faɗa in aka ce la ilaha illallah za su ce muhammadur rasulullah musailama rasulullah saja kaza tulaiha kaza asudul ansi kaza haka suke wannan su kuma ajinsu daban akwai wanda sun ce sun yadda annabi shine dan sakon Allah musailama ba manzon Allah bane kuma sun yadda da komi na musulunci to amma ko ba za su bada zakka ba komi za su yi amma banda zakka akwai wanda suka ce za su bada zakka za su yi komi na musulunci amma banda sallah to cikin waɗannan ne waɗanda suka shigo cikin addinin tsoron kar harin sojojin musulunci ya kai zuwa gare su kun gano wannan da kyau ku to su ne suka yarda da waɗanda suka ga ana ta musulunci ana ta musulunci ana ta yi kar a yi ba su sai suka shigo da yahudawa da nasara da suka lura cewa kai musuluncin nan fada da shi gaba da gaba ba zai yiwu ba bari su shigo shi ne suka shigo irin su abdullahi dan saba al-yahudi ku samu farko farkon karatun mu na littafin al-intisar wal'al. من افتراءات السماوي na الدكتور بن عامر ar زاكو za ku samu gamsassun bayanai da muka yi dangane da tarihin wannan takadarin haka in ka koma ka samu karatun littafin alfarku bainal firak wa bayanin firkatin najiya minhum a ka'ir firkatin islamiyya wa kaza kaza wannan da muke karanta na albagadadi za ka samu cikakken bayani akan waɗancan da ake cewa sun yarda da kuma abubuwan da ake zargin sun yi din da abubuwan da suka kai suka komo wanda sai dai a ce Allah madaukin zargi ya kiyaye jama'a mun gano wannan da kyau ko to waɗannan ne suke rada amma sahabban manzon Allah da Allah ya rika yaban sai na cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwana wanda Allah ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin suwaye sai di Ali ya ce Abubakar ne da jama'an shi sanda sayyidina abubakar ya nufin zai yaƙi waɗanda suka yarda ai an ɗan ja mashi ya ce wa ya ce wallahi law mana uni iqalan waɗannan da suka hana zakka da za su hana ni ta baibai ma'anar wannan magana shine ana ba da zakkan saniya sun yadda za su ba da zakkan saniya sun yadda amma kuma ta baibayin ɗaura san ne ba za su bayar ba kun gano wannan da kyau ku ya ce wallahi sai na yaƙe su akan haka don duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka suna yake shi don an ba da shawara an ce ai a rabu da su a hankali ana lallashin su har a kai lokacin da ai za su gane ai za su dawo ai waye mutu ai waye rai ai menene ya ce ina ai billahi lazi ba su isa ba na abubakar ya dawo da su kan hanya ina fata mun gane wannan da kyau to shine sai ce wa kana radiyallahu anhu shi sayyidina ali wa karrama wajahu yashku adama hamlatil ilmi alladhi awda'ahu kama qala sayyidina ali yayi kuka rashin ɗalibai waɗanda za su koyi ilimi a wajen shi ya yi kuka da wannan ba ɗan ƙarami ba har ma yake cewa inna hahuna ilman ya ce kun ga wajen nan yana nuna kirjin shi ya ce nan zankame yake da ilimi lau asabta lahu hamalatan ya ce lau asabtu lahu hamalatan ina ma da a ce zan samu waɗanda za su ɗauki ilimin ba ɗaliban don lokacin da sayyidina ali ya samu lokacin karantarwa lokacin kuma abdullahi dan saba al-yahudi ya riga ya yada bala'in da ya yada na allatan da sayyidina ali dan sayyidina ali ya fito masallacin kufa yana fitowa kawai su wajen mutum ɗari ko mutum saba'in suka fada suka sujada ya ce me haka suka ce anta anta ya ce niwa suka ce anta rabbuna yayi yayi yayi yayi suka ƙi su komo kan hanya shi ne ce falamma ra'aitul amra amra munakkaran ajashtu nari wadda auto kambara ya ce yayin da na yi ne su komo kan hanya sun ƙi ya ce kawai sai na kunna wutata ai kawai ya ce sai na nemo almajiri na kamba maka ci gaba da cusa su a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau to lokacin da ya kamata ya karantar gaban nan da abdullahi dan saba al-yahudi yi sannan ga rikicin da ya barke an kashe khalifa sayyidina uthman su waɗannan dai sun je sun yi yan ƙulle kullen su da suka kullo sun ce ali yana da hannu akan kashe shi saboda haka da wani dalili ne ya hau karagan mulki tun bai nemo kalata wanda suka kashe khalifa ba ga rikici fitina tsakanin shi da mu'awiya ga fitina tsakanin shi da khawarij ga fitinan shi'a a karkashin jagorancin abdullahi dan saba al-yahudi sai aka waye gari ɗaliban ilimin gaba ɗaya sun watsi ina fatan mun gano wannan da kyau malam ya ce faslon ga wani fasli amman in tashar dina wal fiqh a wajen suwa da wane ne bayan waɗannan sahabbai aka samu ilimin addini da fikihu kuma ya yadu mun gano nan da kyau ko fikihun musulunci daga ina ya samu yaduwa kuma Allah madaukin sarki ya samu dace jama'ar annabi muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya iso mana da manya-manyan bakinmu albatwala barka da zuwa sanda zuwa kamar yadda muka sani kuma kafin isowar malam na sanar da ku kuma na gaya ma malam abdurrahman tun ɗazu cewa hakikanin gaskiya tsare-tsaren da muke gudanuwa a kansu tsari ne wanda suke gudanuwa kamar haka ba ma tafsiri da la'asar ba don koyi ba sai don lokacin ne malamin mu yake gudanar da tafsiri wanda gaba ɗaya can muke zuwa mu zauna gaban ashekul albani muke jin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma ba ma gabatar da tafsiri bayan isha'i kasantuwan malam yana karatun sayo bukhari a yanzu haka gaba ɗaya za mu tafi karatun sayo bukhari to amma wannan wani aji ne wanda muke zama muke karantar da abin da ya shafi fikihu da kuma aƙida to duk bayan karatun magariba bayan mu yi sallan isha'i muna zama muna wannan karatuttukan to sai ban mu rufe wannan ajin ba duk da zuwan azumin watan ramadan duk shekara haka muke yi za mu takaita karatu sai mu marmaza sai mu tafi karatun sayul bukhari da ake yi amma tafsirin alkur'ani kuma mu da su ba muke yi domin ba zai yi maraba kan ɗalibanmu albani na tafsiri mu ko muna tafsiri a lokacin ba ba zai yi ba la yufta wa malikun fil to dole ne sai muka raba tsarinmu to mu ko ba za mu ce malam ya fito da asuba ya zo wajen tafsirin mu ba ba mu iya ba gaskiya yasa muka ce sanda muke karantar da waɗannan ɗalibai na musamman kaɗai to malam in ya samu lokaci to sai kawo mana wannan ziyara wani lokaci kuma an samu lokaci wani lokaci sanda aka tara kunzumin ɗalibai sosai to malam sai ya zo allah maɗaukin sarki ya saka malam da 'yan tawagan shi da alkhairi malam wakilin shugaban majalisar malamai ce malamai mai na ƙasa a sheikh sani yahaya jingir allah ya kara mai lafiya kuma malam kaga dai wannan shine majalisunmu nan ne muke gabatar da karatuttuka na musamman tsakanin ɗalibai maza mafi yawancinsu malamai ne su da suke da makarantu da suke karantarwa da kuma 'yan uwa mata ga su ma haka suke ɗalibanmu ne zaɓaɓɓu na musamman da muke karatu da su sannan su mata muna yin tafsirin alkur'ani mai girma da su tsakanin azahar da la'asar a kullum sannan kuma akwai karatu da muke da su a bayan sallah alhamis da juma a dummaku kuma anan muke gabatarwa nan ne majalisunmu sannan makarantar islamiyyarmu da muke da ta miya. ido kuma tana can da kuma filin islamiyan a can baya sosai haka wannan shine inda muke gudanar da al'amuran sannan ofishinmu kuma yana can za mu je malam zai kai mana ziyara ofis da izinin Allah in Allah maɗaukin sarki ya so Allah maɗaukin sarki ya sa albarka kwanakin baya an bani muhadara wanda zan gabatar a Jos akwai tafiya wacce ta nemi ta kama ni zuwa Saudiya za mu je saudi german hospital da wata yar na to sai aka sami akasi biza na sai ta kasance har yanzu ba samu biza kuma na aika ma malam sai malam ce insha Allah yana mana fatan alkhairi ba samu daman ansa wannan gayyen da aka yi man ba sakamakon wancan tafiyar to kuma Allah madaukin sarki ya sa gashi ina nan ban tafi ba an riga an yi dina da wani sha Allah Allah ya sa wani gayyanta taso to sha Allah hannu bibi za mu karba Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi muna maraba da malam malam zai gabatar da kanshi da kuma jawaban da ya zo mana da suna alkhairi Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi sannan na biyu wannan karatu ne na aji kamar yadda muka sanar malam karatu ne na aji kuma wannan karatun da muke na aji ba ma sa speaker sama amma sakamakon zuwan malam da kuma muna son alherin abin da zai faɗi ya gane unguwan baki ɗaya to za mu buƙaci malam ya ba mu izini mu sa speaker kowa ya amfana da abin da malam zai faɗi insha Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أراد مأنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه من أراد الأولى فالقناعة تكفيه ومن أراد فإن الموت يكفي من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفي نعوذ بالله من الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata da Allah mai kore mai kowa wanda ya haɗa wannan fuskoki namu fuskoki masu haske fuskoki masu cike da alamu na imani muna wa Allah subhanahu wata ta'ala da yi mana wannan baiwa kuma a wannan soyayya muna fata ubangiji allah ya ƙara dawamar da ita wannan alkhairi da kuke samu muna fata ubangiji allah ya amfanar da mu da ku da shi wannan makaranta muna fata ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa sa irin waɗannan makarantu a wannan kasar nadirai ne idan aka ce nadir shi ne man allah wujude wanda yake kaɗan ne ake samunsa don haka in a hukunci ne ma sai a ce annadir la hukuma lahu nadiri ba a masa hukunci misali aka samu mutum cikin mutum gari sai aka samu mutum biyu sun yi wani abu mara kyau za mu iya ganewa mu ce duk haka mutane suke kaga da la hukuma lahu Allah madaukakin sarki zan kwara da ku kafin in yi sama ya yi muku baiwa wacce yake da yawan wurare ba a same ta ana ya muku baiwa wacce ki mafi ba a mace ba baiwa da Allah ya muku ita ce baiwar da kun samu malamai ko kuma kunyar da za ku karatu ba ku ina aka samu wannan ba don haka babu abin da za ku yi kokari sai ku gode wa Allah sannan kuma ku yi tatwijin wannan abin da ɗan na ita ce asalin kowane irin abu a ibada sai allah maɗaukakin sarki ya nuna ɗa'arsa ita ce gaba ɗa'ar annabinsa ita ke bi idan aka samu mutum bai da ɗa'a to bai da addini أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يقول قوان سكبا دغسكيا الله كوي داعا الله كوي داعا النبي محمد kada ku bata aikin ku bimaza bi abin mutuwa idan da aka ce ba ka da da'a ga Allah ba Allah bai so aikin ce ne ubangiji wata ala bai tsaya nan ba sai dai tara kiran mu wanda wallabi na amalu a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum ya kuma wanda suka ba da gaskiya da Allah wanda suka gaskata Allah suka gaskata manzansa suka gaskata wato littattafansa arkanin iman din nan guda shida suka yarda da shi to ni da'a ga Allah shi ne littafinsa sa yi da'a ga annabi Muhammad lokacin da yake da rai shi ɗin kansa bayan baya nan sunnar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan wurin wa ulil amri minkum أي تقديره وأعطيه أولى الأمر منكم نور ذاك باش أكبت أبوه أطيع الله وأطيع الرسول nan don a nuna wato muhimmancin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma sai aka haifar da ja. ulil malamai ulil amr ne amma kuma kowa salihin ya fito da wannan wannan zahira ya fitar da ita ya nuna ta ya yi mata stam wanda in ka riga ka karanta wajen za ka fahimci wannan malamai suna da babin yi musu ɗan duk abin da ya shafi fatawar shari'a tun da abin yanzu ya zama mulki daban ilimi daban suka samu karo da shugabanni a kan abin da ya shafi shari'a a kan abin da ya shafi addini to sai ne gungu a nan shugabanni ya nuna lama kahida ce sannan akwai abin da ya shafi duniya ba na kuli al'amari mukun dinnan su ne al'umara wal ulama ko al'ulama wal umara abin da ya shafi duniya idan zama gwamnati ta ce kada kowa ya fita sai ma ne ce a fita nawa zan bi ya eh? na gwamnati tun da shi kansa karkashin gwamnati ne ce in ka sace ka ce za ka bi nan a nan wurin ka yi ganganci saboda nan nasu ne haɗa shi ma ma'amurin da ta a nan wurin an umarce shi da ya ɗana su kun ga babi gare ta waje gare ta don haka muna fata ubangiji allah ya taimake mu ya kara kwarzanta ku ya kara tabbatar da ku a kan ɗan gaskiya shek muhammad da awwal albani ya samu nasara cikin tafiyarsa wannan ya kamata a wannan kuma yabon gwani ya zama dole da wasu suke kokarin fahimtar sunna ita ce ka biki jinka ka aikata komi abin da ka ga dama ba ka da dama a lokacin nan ya fahimci akwai hakari a kan haka sai ya ɗauki makarantarsa makaranta ce ta ɗan a lokacin da wasu suke ɗaukar a lokacin da yake ɗaukar ibada ce ta Allah wasu masu wasu na suke ɗaukar a shirka bari ba wani comparison wanda yake alhamdulillah wannan abin ya sani a jingir wannan kungiyar ta rabu ba san ta rabu ba don saboda ban taɓa motsawa ya sa an gina mu ni ba yi nake tafiya a kan ɗan kuma ɗana mai tsafta kada ku zaton cewa a ce mara tsafta yadda wasu suke fahimta a ce mai tsafta wace in ka gaba ka samu tsafta da mutum wanda ke tare da ita ne ya bari tashi ta yi cewa duk inda akwai ɗa'a to ɗa'an na nan wurin inda babu ko ɗa'a haka nan za a tafi kuma a lalace akan haka Allah samari ina jawo hankalin ku kun yi farar samartaka tun daga kan malamin mu ina fata an gane malamin mu zan ce hannun ɗalibansa mun yi mana samartaka sa'annan dattawa da kuke karfafa mu da ina kallon su ina fata an gane ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi ko suna can akan titi dattawa suna kallon mu suna tsine mana sai su je sai ruwa sai ta je ta daki inda za ta daka sai ta ba ta sanda ina fata an gane ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ni ba musulmi ba ne ba kuma mai yawan shuka ba ne idan ka jefa tsinuwa sai ta tafi daje ta yi zagara ta gaba ta fada kan inda za ta fada ba kamar ka jefa a ƙasa sai ta yi na sai ta koma sai kastin a kanka ka ka koma ka shiga matsala a lokacin da waɗancan suke zagi a lokacin ko kuma kuna nan tare kuna kafara da kafara da da ƴaƴanku da jikokinku kuna ɗaukar alkhairi ubangiji allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kuma samari ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarku albarka a lokacin da wani saurayi yake ganin bari ya tafi je wajen kwallo ko kuma majalisar da za a zauna ana gargama kwallo ko lokacin da yake ganin bari ya tafi wajen wata abokiyar harkarsa ko lokacin da yake tunanin bari ya tafi lokacin ta'addancinsa sayayi na kwace ko lokacin da yake da wata dai wani abu wanda yake contrary da abin da kuke kai a lokacin ko kuma kuna nan makaranta kuma ya ɗauki littafinsa yana sauraron alheri kai kuna da bisharar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane bakwai da hadisin da ya inganta cewa Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah akwai shagun na shafi ibadatillah duba da shagun kowane saurayi ya shiga muka shagun na shafi ibadatillah wani saurayi ana ba mu labarin sa ne mikra fi siyaqin khabar tashid al-umum dai saurayin da nashaha ma'ana tarahara ya girma fi ibadatillah ba kun da yake nuna bauta wa Allah ba sallolin nan gaba ɗaya ba sa wuce shi na fulfuli yana iya iyaka kokarin abin da yake yi aƙida ko dusi sai ya kyale shi inda yake wannan yana daga cikin wanda Allah zai yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa ubangiji جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين يذلهم الله يوم لا ذل illa ذله gaskiya na yi sha'awar a ce in taso in dawo zaria na sha'awa wannan kawai ya isa abin sha'awa wannan kawai to yana jawo mu gaba ɗaya mai uba shi ke wa ubansa addu'a mai malami shi ke wa malaminsa addu'a kun gane wannan magana wanda bai da uba uban ba zai addu'a sai ga duk uban kowa ma aikin banza ne wanda bai da malami malamin wa addu'a sai ga kowa ma aikin banza tun da shi ta jarida ya karanta karatunsa bai zauna da ladabi irin wannan zaman ba ya ga yadda malami ke son shi da alheri malaman nan namu ba abin da ya kamata mai musu ba addu'a ba akwai hadisin annabi muhammad yace idan mutum ya mutu انقطع عمله illa من sala idan ɗan adam ya mutu imam bukhari ya rawaito wannan a cikin littafin sa'ad bin mufrad kuma ingantaccen hadisi ne sa'annan a cikin sharhin zaka duba ka ga ba uba kawai ake nufi ba da wanda ya tsaya matsayin ku ba. shine malami ka dauki adabi mufrad shuru ka duba za ka ga wannan maganar da nake faɗa maka إذا مات ابن in انقطع عمله إلا من ثلاثين sai annabi ya ce sadaqatin jariyatin sabaka mai gudana wani idan kana gani yana da makaranta wato sunansa makarantarsa inda yake wato generating ɗin incomes ne ba wa yi ta ne don bayan ya mutu a ina dai zai ciye shi da shi da jiyabinsa manufarsa ce cewa da haka ba ya yi wa an kuma musulmi bari gaba da إنما الأعمال بالنيات صدقة جارية gina masallaci gina makaranta sayan littattafai alkhairai ga sunan da yawan wa'anda yake a dafa itatuwa yin abubuwan wa'anda yake na maslaha a wannan wanda ko da bayan mutum ya rasu abin zai ci gaba wannan yana cikin sadakatun jariya ce mana yace ko ilimin yin tafa ko ilimin yin tafa ko ilimin da ake amfani da shi zuwa karatu karatun da ake yi wa zai gaya mu ranar da za a ce waɗannan waɗanda suke ɗaukar alkhairin nan za a ce gaba ɗaya abin da suka ɗauka ya ɗaya ba zai gaya mu ranar malam ka fata wannan ya tambaye ka menene in alwalatin kaza ce kaza za ka ba shi ansa ko ba za ka ba shi ba shi ma zai ba wani kuma ma musamman ma haka ce nan duk amintattu wanda ake karantarwa ne su kansu suna da makarantu kila kana da mutum goma a hannunka ko na kila mun kai ɗari nan ko da mutum goma goma mun kai nawa kenan eh dubu da za a bashi na babu labarobe yaya to wannan labarai din duk lokacin da aka same su shi ma na yana tashi ta karantar da ku kila guda ɗari sannan kuma kun samu dubu in aka zo aka haɗa da tashi kwaya ɗaya ɗari da dubu da kwaya ɗaya malam shi ma can tashi kwaya ɗaya kila bai karanta da wannan shi ta zai da kwaya biyu to haka nan za a yi ta yi waɗancan da suka karantar sai a nuna da su kaga su duk wannan kila ce kuma kuma الصالح موصوفا بالصلاة an siffanta shi da cewa salihi nan da haka ko ana ta magana da mazakan mace ta ce a nan da ne wannan tagrib yuqal lahu tagrib zakar ala unsa ko dan a rinja yadda namiji ne akan domin a halicci mace min dilli adam alaihi salatu wassalam daga kashi daya na annabi adam aka cire ki din girman ki da ke gani kafufuwan ki haka shi ma na shi girman ki haka kai ma da kashi ɗaya aka halicce ki kashi ɗayan kuma shi ne na tawaba ko na hakarkari na sama can aka balle sai aka halicci mace hikimar ita ce lokacin da aka cire din malamai na tafsiri suka ce bai ci zafi ba aka ce da ya ji zafi ba ranar da mace za ta zauna da namiji فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه الله aisha su ce duk da kaji an ce kunut a cikin qur'an ana nufin ne ta sakarat min at sai ta kasance cikin masu da'a sai Allah ya mata tukuici ku duba yadda mu'jizar haihuwar annabi Isa ta fito ta fita sace sarki kafin ta dawo da ɗan Allah ya ce daga bakin shi mu za mu nuna musu matsayin ki wani بكر وعاد اهلا فقولي اني نظرت للرحمن فلن اكلم اليوم انسيا ان جاء حديثك يسمى بان الله تشيني ولا غزو بدنا عكس على الصوم بمعنى امتناع عن شيء شيء كنكر مع نفسك تتعب بيه بدل مجرد سنعفوها كما يوم wace magana ba fa ashara tana ishara qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alni wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي ولم يجعلني لي جبارا سقيا ku ɗauki ku ɗauki sura tana yi haka ku yi magana iyaye ba magana da kawai sai yaro cikin sun gobe kawai san fajar bil kawai shi kenan kawai sai bara inni abdullahi nasosi ilahun na Allah su sarasa wa nini wa nini aƙida da irin ta kafare Allah isa waka so don Allah ina jawo hankalin mata dan abin da zai jawo hankalin ku kenan a kansa sa'annan kuma ku kiyaye duniya mata ku kiyaye duniya kuna jin tsoron talauci wajen jin tsoron talauci wanda yake ba ma talauci annabi yake jin tsoro mana ba man faqaru a alaikum ba talauci

amma in kika gama kika mutu za ki shiga wuta ko in ka gama za ka shiga wuta yana cikin sai ya dawo ya shi to don haka ba da Allah daina tsoron talauci kuma ku sani batun rajin mazza ne Ya duk abin da za ka ci da idan ya za ka sha da inda za ka zauna da inda za ka kwanta da menene duk Allah ya rasa na maka a ah, kai asali ma arzikin wa'ayin da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yana jawo hankalin mu nan bakiri ne na aqida kuma aqidar safiya khair min wato aqida ta ahlus sunna muna fata Allah ya taimake mu kawai abin da nake kara jawo hankalin ku abin da kuke da shi na da'an nan ku kara ta amma kada ku wuce da'a إذا فاق الشيء على حده انقلب على ضده إذا أبو يوت إيا كسا سيكون باشيبا إذا كسي كن من يوت بجيري يقوم مكنا آه kina a tun aka ce ya wuce ya wuce tsoro ya koma mai kina so idan abu ya wuce iyakarsa sai ya juya su da aka ɗa'ar ayyata innama ɗa'a في المعروف إنما الطاعة في المعروف sa'annan malamai ya sake jawo hankalinku ku kara tsayawa ku jajirce wannan abin da kuke kanku kukewa sa'annan kun san manhaji salafiyyan nan kalmar nan ta salafiyya ɗaya ce daga cikin sunan ahalus sunna su ne ta'ifatul mansura su ne ahlus sunnati jama'a ina fata gan su ne su ne su ne su ne suna nan sunaye daban-daban wanda suka fi shahara kenan su ne ashabul hadith duk sunaye ne na shek wahid ɗaya ne amma da sifofinsa معنى أبني أهل السنة أهل السنة والجماعة سلفية إلا أبو دادا من دون دون لنه نتعني نجحو أما يفنك عبد الرحمن سورة مالا محمد هو سورة نارم أن إدريس حسن بيأتد dan ma yana ƙara tabbatar da mu mutane ne su da haka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna salafiyya ce salafiyya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ce kada mana ji ba na ka bane ba ka bane ba na iya shigar da ke. ba na iya fitar da ke. ba ka iya fitar da ni ba ka iya fitar da ni ثيابه ثياب الأنبياء وقلبه قلب الجبارين كيف يقول لك قرش سنة الشيخ الشرمي هو wanda da an gaji lafiya za a tunan don karka zaman to munafiki tsoron karki zaman to munafuka wannan hijabi da wannan niqabi ni'ma sima sima idan akwai aiki har a zuciya amma in dai niqabin ne kawai hijabin ne kawai to ba za mu ci ba don saboda amintu ce da ke da matsala. amma ke matsalar ki kuma ta fi kowace matsala matsala saboda kin je wannan hijabin da makaban duk sai juya sai zama wuta ولا أريد أن أطيل عليكم فقد أنقلتم ba na son tsawaita amma na riga na tsawaita saboda gaskiya tsakani da Allah malam muhammad awwal mai shago na alkhairi wanda ya tara wannan alkhairi mai shago shago na alkhairi Allah ya saka je ah, take ba? Yawa, to a kan mun bari na ganka daga nesa. amma kai ba za ka gani ba lokacin tunda ku kuna sama mu muna kasa. daga cikin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala wa masa yana daga cikin masu wa'azin mu na ƙasa sama kuma ku rike Allah zai taimake kuma wannan alheri da wannan uzuri da ka bayar insha Allah zan ga wa malai shi ni ba daga jos muke karatu ba amma daga mu muke amma ni ina mamakin me yasa aka zaɓe ni aka kawo ni zai har shekara biyu ina manin mamakin abinda muke gani zariya ya kamata a kawo mata wani bajimin malami ne wani ya kai da ba inda muke ba ta sanya dole su in ba da haka mu zaɓo ta ƙwarfi na sai dai abin da na faɗa har yanzu na zo na zo na zo na zari alhamdulillah duk abin da ka zo in dai na ilimi ne to akwai wanda ya fi ka ciki to kamar abin da aka fi su da shi har yanzu ina faɗa haɗin kai amma malam ya ban anani ya ce dani ya ce wata ne alhamdulillah ya Allah ya sa ya zama ta ya tabbatar min cewa duk mai tsalle tsalle to zai yi tsalle ya dire kuma a tafi da shi akan sunna da yadda ubangiji ba mu san kowa ya tafi mu san kowa ya tsaya a tafi da shi muna musu addu'a duk wani mai tsalle to in yi tsalle Allah ya sa ya dire haka kitabu wa sunna kada ku bid'a da sansin bid'a karkashin bid'a ya ja shi ya gangara Allah sauransu ko na son zuciya don shi ne ilahun ubit da ilimi suka wuce ilimi da yawa ilimin ka da yawa amma in ka zuciya sai a batar da kai ala ilimi akan iliminka sai iliminka ya jagora ka zama irin bin amrin ba'ura iliminka ya jagora ka zama ka masa hima idan adaminka ya jagora ka zama ka masa kan da sauransu yahudawa ai suna da ilimi kuma da aka aka tsine musu ilimin bai amfani ba ba aiki da shi su muna fata abin da Allah ya azarta mu da shi na sauraron malamai muna fata ubangiji Allah ya tabbatar da daga digan kuma har yanzu ina ƙara muku tahniya ku sa ku rike wannan alkhairin ba ku ina ake da irin wannan alkhairin ba kuma zan gaya maka wannan sai ka tashi ka tafi wani wuri tukunna ka je ka ka je ka nemi irin wannan wurin ba ka samu ba kuma wai ba wai babu masu kokarin su hakan ne ba ta a ba su dama ba ko da su suna da dama su bayar wurin akwai kabiyatu ta'asir wa ta'asir na ce zan dinga zuba kamar kura sai dai muna fatan zubar ta zama ta alkhairi ina fata an gane in dai magana ta zama ta alkhairi da to amma komi da lokaci da limit yana da kyau muna fata Allah ya mana albarka ina ganin nan za suna sunana Idris Sulaiman ana yin kunya ko ko kilaya ta ita ce Abu Shuraiha ina fata an gano ni asali na mutumin shiga wasu ne iyaye na kenan sun suka haife ni amina asali na dan lambu ne dan lambu ba dan malami ba lambun nan na kai kuma ina alfahari da haka kuma ina wa iyaye na addu'a ina wa malama na addu'a ina wa shugabanni na addu'a da Allah ya sanya maka samu wannan alkhairin ta karkashin su shine al-ilmu yarfa'u baita Allah ma da lahu wal jahlu yahdumu baitul wal karami gidan da ba komai musu ilimi ya daga shi Allah ya sa muna cikin haka gidan da ke komi jahilci sai rukura shi sun ba don haka ba a ce ɗan lambu dan lembu ba baka san lambu ba jama'a ya san lambu kowa ya san lambu ba kowa ya san lambu ba masu aiki duk inda ruwa yake nan suke kwarara duk sunan ne wannan kuka ce ɗan lambu kuka ce musu kwarawa duk inda kwari yake ruwa yake to suke bi to ubangiji subhanahu wata ala ya ɗauko ka daga kwari ya dawo da kai tudu اسمه جمال السنة كنت جمال السنة جمعنا عايز اقول يا الله الله الخير من بقية هنا wanda yake son malami to sai ya ga malami cikin ƴaƴansa sai ya ga malami cikin jikokinsa ko shi ko ya mutu sai wannan abin yake bin yake malamai sai ya tare da shi wannan ka'ida wannan hadisi zahirin sa albaru mahabba hadisi ne wanda yake na da zahiri na ma'anarsa ta kusa da ma'anarsa ta nesa karin yi bayani yan nuna da ce zahiri da baɗini akwai ma'anarsa ta kusa ya hatamil ne kawai sai yi kimarat yana ya ɗaukar kaza yana ya ɗaukar kaza yana ya ɗaukar kaza kan shi ne kwasar yan zahiri da yan baɗini maganin nan mugun abu ne Allah ya sauka in ka toni shi babu abin da ke ciki in ban wani da kazamita da shirka da kafirci ba shi ne mana ka hori ne bari mu ba da misali da da shi wannan aya lallabi ya kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim wasu suka ce sunan ne ake wasu ake ake ake yi wa ake bayani nan ai ba wani abin da ake cewa kafiri بالدنيا مفهوم القران يعني سابقته الا الذين كفروا سابقته ان الذين كفروا والكفر في اللغه هو الفتر والذين كفروا الايمان سواء عليهم أأنذرتهم أم أم لم تنذرهم أن يتركوا الإيمان لا يؤمنون لا يصدقون بأن يتركوا الإيمان لماذا؟ طبع الله على قلوبهم الله هو الذي طبع نفسه على قلوبهم لا ينفك عنهم طبع الله على قلوبهم وعلى صدق لا يسمعون إلا ما يريد الله وعلى ينظرون إلا ما يريد الله ولقد ba sai na fassara ba za su gane menene ake cewa zahirin amma ba irin da yake lallabi na kabaru bin bai ko so suke cewa to ba wani abin da ake cewa kafiri kafiran ma Allah suke bauta kar ga wani mutum yana bauta wa gunki sai wani abu na ai duk duk Allah suke bauta Allah ya sawa Allah ya raba mu da wancan mugun zahiri da wancan da wancan ma'anar ta zahiri da babini wanda yake ba abin da ke cikin babinin sai kafirci Allah ya sauka subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah barkin sarki saka malam alkhairi rashin gaskiya ba zan iya musa da farin ciki na roƙo na ba a ce ba mu samu mana a wannan lokaci ba mu ji labarin wannan alherin zamu yi bakin ciki amma allah maraukin sarki shi ne shaida tun kafin zuwan malam zukatan bayan allah dan anan na gaya mafi wasu su zaka su muna cikin farin ciki da kuma mara bana ne da wannan ziyarar naku amma billahi abu daga lokacin da ka fara furta kalmar farko zuwa yanzu Allah mai kaɗai zai faɗi abin da ke cikin zukatan bayi na alkhairi da farin ciki banda iyaye da sauran yan uwa da sauti ke kai musu nesa malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya ƙara danƙon soyayya tsakanin Allah kuma ya haɗe kanmu a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda da ya ce bai san dalilin da ya sa bana ma aka ce ya zo nan ba wallahi don mu amfani ba mu san malam ba a shi wani alheri ne ke dunkulo mana ake turo mana ba wannan ba mu da labarin shi amma da izinin allah ba za a ƙara yin alherin nan ba ba ciki ba da izinin allah kuma waɗannan bayan allah kamar yadda malam ya magana game da su wallahi ba abin da za mu faɗi su alheri a kansu ina yawan gaya masu kuma ina yawan masu addan allah ya sa masu albarka na ban gaya maka abubuwan karatukan da muke da bayan allah nan ba wanda a kwanakin mako ba lokacin da ba mu karatu da su ran litini tsakanin azahar da lasar muna karatuttuka na aji da su ana muna katon usulul fiqh ulumul qur'an da musalul hadith muna karatun lura muna karatun nahu muna karatun sauran littattafai da suka shafi wannan fannin litini talata laraba kuma muna karatun littattafan fikihu yanzu haka da wasu su muna askari da su a nan da sauran abubuwan da littafin ba sai wani sabon sauran ba mm. alhamis da juna kuma yan uwa mata muke karatu da su muna karatun muwatta malik mun karanta mun gane bulugul maram riyadu salihin yanzu muna alwajiz da kuma al'azkar na limamin nawawi da su mata ke. in ka zo nan masallacin nan cike ke dankan can masallacin mata ne haka waje duk aka suke zuwa sifarin ango suna koyon addini sannan da asuba a ranar alhamis muna karatun littafin sunanar daruru juna muna karatun allu'ulu wal ranar asabar muna karatun bulogul maram mun sauke muna maimaita muna ɗauka na ko muna karatun yadda salihin mun sauke littafin muwaɗa malik muna karatun littafin minhajin muslim da sauransu wannan karatun asuba kenan sannan asuba litini talata laraba kuma akwai karatun aji na musamman da ake karatun waɗancan tafai na aji na fikihu na lura musawar hadis usulun fikihu ulumul qur'an usulun tafsir da sauransu da magariba kuma haka duka akwai darussan da muke karantawa muna karatun littafin shirin sunna na limamin al-barbahari sannan muna karatun usul na wannan masarar jahiliya shirin masarar jahiliya kwarai da gaske muna karatun littafin minnatur rahman fifikai fiqh sunnati wal muna karatun littafin أصحاب eh, sai ahkamun jana'iz na muhammad hassan sai eh, lamiya ta yi mini taimuwa sai suke na katon da barba ko sannan kuma bayan isha'i mun tashi karatu kuma a duk rana irin wannan litini a sabar wani hadi muna karatun littafin ilamul muwakkayin a rabbil alamin alhamis da juma muna karatun difa'un an sunna wa rabbi shubhal mustashriqin wal kuttab al mu'asirin na dr abu shahaba sannan mece talata laraba muna karatun littafin al-intisar bis sahabi wal sannan da asban kuma bayan tashi wancan karatun kuma ko wani ajin da muka karatun litafin al-farq bain al-farq الملل والمهن والأواسم من الأواسم waɗannan da wasu mutanen wanda ban iya faɗin sunansu ba waɗannan bayan Allah haka suke zama ake karatun nan da su shi ba wani wanda mutum ɗaya jin da jikin shi ce ba mutum da muka fara haka muke da su da yawancinsu ba su zo nan ba sakamakon malam da karatun buhari amma ko ba wannan karatun to wannan waje masha Allah za ka farin ciki in ka zafi ga mata da maza da suka ba da lokacinsu Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi kuma na faɗin malin wannan ne ba don kuma ba sai don ya taya waɗannan bayan Allah addu'a Allah ya sa masu sabati akan abin da suke akai Allah kuma ya sa albarka mutane ne masu biyayya da sanin ya kamata ba mu sauke kowa wajen Allah amma za mu faɗa abin da yake zahiri ne wallahi ko waɗannan bayan Allah muna faɗin alheri game da su duk abin da kuma muke mun gode Allah Allah ya ba wani mutum da wanda yake ɗaukar ɗawainiyan cewa ga abin da muke muke da kanmu ta musu zauna mai tasin kanmu muna son za mu sai kaza ko za mu kaza imu imu za mu abu ne malamin mu ya karantar da mu cewa ba mun yi karatu ko mu nemi sana'a duk wanda ka gani ba namiji ba mace ba na kowa na da sana'a da yake shi yasa muke yin abu ne kuma mu faɗi sunnan da muka fahimci cewa ta inganta daga manzo Allah ko mu aiki da yan kawo mu wannan na faɗi ne saboda malam ya ƙara kaunar ku saboda Allah ko kuma ku kaune shi kaunace ce saboda Allah Allah saka mana malam da alkhairi Allah ya kai shi gidan lafiya Allah madaukin sarki ya haɗa mu cikin alkhairan da malam ya zo mana da shi Allah ya ƙara tabbatar da mu akan wannan haɗin kan da aka yi kira kan shi da hannun Allah magana ahalus sun masu ƙara rabuwa a ƙasar da ba za ƙara gani ba da yake ana maganar rabuwa har da gawo abu kamar yadda ma da mana bishara in ne tsalle gama tsallen zai dawo sai a ci gaba da tafiya ba abin alheri da zai zo ba a samu matsala ba babu shi kan mu annabi ya rasu an samu sun ja da baya sa abubakar sun bari sun taho da su haka ya kamata za a hakura za a jajirce da izinin allah sai mun tafi tsintsiya maɗaurin mu da kuma duniyar najeriya gaba ɗaya kowa ya saki ba mu da amma in allah da sunna ita ce hof ɗin mu za a gyara komai da izinin allah kuma allah ya saka malam alkhairi allah ya saka mashi alkhairi malam gaida mana da shek muhammad sani a gari shugaban majalisar malamai na ƙasa muna mai fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya ƙara mai ƙwarin gwiwa ƙara tabbatar da digadigan shi abin da zai sa ya rauni allah ya kauda mai da wani allah ya sa ya bi gurbin magabatan shi da sai gabace shi a wannan hanya Allah madaukin sarki taimake mu malam ba mu san abin da zamu goya maka ba sai dai mu ci Allah saka maka da alkhairi wallahi ba mu da abin da zamu yi baka in ba wannan ba Allah saka maka da alkhairi kuma insha Allah duk lokaci bayan lokaci da muka samu lokaci in Allah da zamu gayyato malam musamman ya zo ya kwana da kwanaki a nan wajen yana mana karatuttuka waji waji waji waji a zariya nan da izinin Allah ba za mu bar wannan alherin ya gudu mana ba mana Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri jama'a annabi na bakin ku na tauna muku albasa da bi mu ba ci ko ba za a lasan muku zuma ne mai gauri haɗa da ruwan muna cewa muna godiya allah saka malam alkhairi Allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwar shi da rayuwar iyalan shi malaman da suka karantar da shi suke tarbiyyar shi Allah saka masu alkhairi kuma Allah ya kora mana bisa wannan turban da suke Allah madaukin sarki ya mai da shi gida lafiya Allah madaukin sarki ya kara ba mana shi in lokaci yayi insha Allah jama'ar annabi malam za mu raka malam mu je mu dawo kuma mu zo mu sallama da kuri iznin izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta sannan kuma na raɗawa mala na ce ina so ku je kuma da shawara wajen mala wannan an wannan shawara na ke bayarwa ko ba matsala na ɗauka ba ku matsala a'a ok to alhamdulillah ku ba wa malam shawara na'am insha Allahu akwai alkhairi eh, wannan shawarar ita ce ko a rubuce ko kuma a magance saboda me alherin haduwa kenan kana da wani abun da ni ban da shi ni kuma ina da abun da baka da shi alhikma su dalatul mu'min fa huwa haqqu biha anna wajadaha kama qala sallallahu alaihi wasallam so da haka muna fata wasu abubuwa waɗanda kuke ganin ci gaba ne yana da kyau ku je ku dubo ku kara dubowa wannan ta aiki ce sannan kuma da ba da shawarwari eh. Eh, kuma ni in Allah yadda zan ba da shawarwari a cikin report dina da yake muna rubuta report muna kaiwa zan ba da shawarwari da irin abubuwan da na gani wanda yake insha Allah kuma za a yi amfani da shi da yadda ubangiji malam Muhammad Awal Allah ya saka muku da alheri eh kuma ku ji cewa feel yadda malam ya ce an zama ɗaya an zama ɗaya ba ni kamar da nake faɗa ban taɓa jin e a wajen malam ta zama a'a ba ban taɓa jin a'a a wajen malam ta zama e ba sai dai in e ɗin nan ko a'an nan an fahimci kuskure ce daga baya a so a gyara ta gaskiya muna fata ubangiji Allah ƙara mana albarka kuma wannan kamar yadda na faɗa maku umarnin malam ne duk inda dan uwa yake muka tabbatar da cewa ba wata man da hana a wajen sa ya ce mu tafi mu je mu ziyarce shi don mu ƙara tabbatar da wannan haɗin kan wannan shi ne muna fata ubangiji Allah ya taimake yawwa muna can eh wajen malam sha'ibu masallacin danja eh muna can sannan kuma ina son insha Allah mun gama rufewa gobe mu zo masallacin dandali eh, muna son ina da wannan eh ba da daddare muke yi ba muna yi ne da la'asar a gobe za mu rufe ah, eh malam kuma ya ce zai je insha Allah karfe 4 da rabi muke farawa zuwa biyar da rabi insha Allah eh daga nan kuma za mu je malam Abdulrahman za mu je masallacin dandali mu yi musu nasiha don saboda su kansu ba su ji daɗi a ce ba nan aka tafsirin ba dan ba nan nayi da masallacin daji daja sai suka ce a ah, hmm. saboda wannan yar gida ce Allah ba dauke ki wanda ba bai kama da ta fito ba eh, eh, ko da da dai Allah ya ce muke mutu za kuma khairan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan me ake ce masa wannan kaset din hmm. zan so in yi tsarabarsa a insha Allah wa insha Allah khairan Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kwarai da wannan tarba da wannan alkhairi da na gani wanda yake gaskiya akwai nizami mai kyau zan sake maimaita wannan saboda ba ko ina zaka je ka ba gaskiya an yi Komi dai yana nan yanzu idan ina so yi bincike akan wannan za ku iya bani dama <laughs> da zo yi bincike kan nan kawai ya ishe nan fitar da wani aiki to ga dai abubuwa nan wanda yake alhamdulillah so irin waɗannan abubuwa ku je ku kai su in Allah ya yarda hmm. za ku ga kabul da yarda ubangiji dan addalu alkhairi ka ni ma so nike yi in shiga cikin masu shiga cikin alkhairi Allah ya saka faru a wancan satin ba mm. ai su san ba ya ji yazi da shigiro bai lafiya kalmomin da ya gaya ma Yusuf mu cewar kai a cikin mutanen mu ba da zai gaishe ni sai kai da ba ga mu tare da kai yi Allah na to kuma na gaya ma ƴaƴana in Allah ya dauki raina kai za ka yi min sallah ya fara ciki cikin azumin nan ya ce ga wanda ki tare da su din dukkan su ba ya zo gaishe shi bai lafiya amma ga shi ya taso tun daga kaduna ya ka har ga ya gaishe shi wato mutane suna wasa da alheri suna wasa da alheri ni na ji karatun malam ba tun yanzu ba wanda yake ban taɓa kyamun malam ba me ya kyamun malam na ji lokacin da yake cewa kun gan mu nan mu ba mu taɓa izala ba amma mun san cewa duk wanda yake karkashin shugaba ya fita daga karkashinsa ya mai tawaye mun san da wannan ya yi ya zaga ya yi circulation lokacin yana yana karanta wani littafi na sunna to kaga ba mu taba sunan suna ce mun ba a taba yin sallah ta ta ta abin nan musamman sallar me ake ce mata sallar eh, idi ba face tare to da ai hada su wannan kawai ƙara alheri ne zo ya ƙara abin duk ɗaya ne wasu 'yan abubuwa ne kawai suka abin nan amma abin ya zama ɗaya yanzu muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya fara mana alkhairi eh malam ina jin na tsaya ke <laughs> Allah ya saka da alheri ya saka da alkhairi jazakumullah khairan Allah ya kara mana alkhairi Allah ya kara mana alkhairi Allah ya kara tabbatar da gidan gidan jazakumullah khairan ahsanallahu ilaykum subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk jazakumullah